ya zawa wato mai bawa mai taimaka gwamnanin sama kan yan kungiyoyi da sauran manyan jami'ai da nake hanguwa daga wani waje wajen ganin cewa an yi wannan naɗi na jagorar arewacin arewa na samar da zaman lafiya da ma kasa baki da daman ya gada kuma gwamna ya sa wannan daman ya gada sa ga shi za ta ba ni kuma a wasu jakadan zaman lafiya na jihar kano da arewa afirka arewacin najeriya da najeriya ba mai girma gwamna babu shakka yau an gina tarihi tarihi mai muhimmanci a wannan jiha mu ta jihar kano inda muka muka yi karbi bakuncin wannan kungiya ta makafi ta arewa suka zo suka tattauna al'amuran da suka shafe su da al'amuran da suka shafi wannan jiha tamu da arewa da ma ƙasa baki ɗaya babu shakka duk inda aka samu mutane wanda suka ga cewa akwai muhimmanci na su yi kungiya domin su taimaka wa kansu su taimaka wa al'umma kuma su taimaka wa ƙasa to babu shakka membobi na wannan kungiya membobi ne masu hankali da kuma sanin ya kamata muna farin ciki kwarai da gaske da kuka zaɓi jihar kano inda za ku gudanar da tarurrukanku da kuma addu'o'i wanda aka yi wa jihar kano da najeriya ta arewa da ma najeriya ga baki ɗaya allah kuma subhanahu wata'ala ya karbi duka waɗannan addu'o'i da kuka yi mana majalisar dokoki ta jihar kano ta riga ta gama wannan doka mun sa mata hannu muna shawarwari da masu bukata na musamman mu ga yadda za a fito da wannan hukuma da shugabancin wannan hukuma domin kamar yadda wa kawo kuke kawowa kukanku na wannan hukuma mai ba da agaji to ita ma wannan hukuma a nan ne za ku ba da koke koken ku? ba ma tsaya nan ba wasu daga cikinku za su kasance ma'aikata masu mukami abin da ake cewa darakta darakta to makaho ma zai zama darakta a cikin hukuma mai kula da masu bukata ta musamman to kun ga nesa ta zo kusa kenan kun ga ido ya samu kenan sannan kuma bayan haka mun ce ilimi a jihar kano ilimi kyauta ilimi dole mun ji daɗi da kuka yi godiya 'ya'yanku da suke firamare da suke sakandare suna zuwa makaranta kyauta kun yi kuka cewa kuna so 'ya'yanku har jami'a gwamnati ta ɗau nauyinsu to an ansa wannan kuka na ku. ‘ya'yanku bayan sun yi sakandare kyauta su tafi manya-manyan makarantu har zuwa jami'a to gwamnatin jihar kano za ta ɗau nauyinsu da ikon allah amma anan muna roƙonku ku tabbata cewa 'ya'yanku sun yi karatu tunda ya zama kyauta sama da ƙasa to ya kamata ku kuma ku dage ku ga cewa 'ya'yanku sun yi makaranta idan suka yi makaranta za su rike mukami na kowane ɗan adam da yake rikewa a najeriya ‘ya'yanku za su iya zama likitoci masu duban jikin mutum kai likitocin ma iri-iri akwai likita na ƙashi ka akwai likita ma na ido akwai likita ma na hanji likita na ciwon hauka to duk 'ya'yanku za su yi zama irin wannan za su zama injiniya injiniya amma idan yaro bai karatu ba to ya zama injin miya ba injiniya ba to muna so ya su zama injiniyoyi ba injin miya ba sannan kuma kun kawo kuka na game da kuna bukatar mota to wannan ma in allah ya yarda za mu laluba mu lalubo cikin masu hannu da shudi ni nan ni zan lalubo wanda zai baku mota na ji daɗi da kuka ce lallai kun goyi bayan gwamnati da ta hana bara saboda haka kuna roƙon gwamnati ta taimaka muku wajen koyon sana'a da ba da tallafi ku koya muku sana'a sa'a saboda haka wannan hukuma ta ba da agiji ina ba su umarni su fito mana da hanyoyi wanda yake sana'a sana'a wacce ta dace da makaho wacce makaho zai laƙanta ya ƙirƙiro wasu abubuwa wanda mai ido zai zo ya saya watakila ma ya ce sai an taya sai an taya sai an kai kuɗi masu yawa sannan ya ce ya sayar ko muna roƙon wannan hukuma ta ba mu shawara mu koyar da wannan sana'a kuma mu ba da tallafi na wanda za a iya rike wannan sana'a daɗi da na ga makaho daga benue ya rubuta littafi kuma ya roƙa a taimaka mashi domin ya buga waɗannan littattafai ya yada su ya sai da su ya samu abin shiga aljihunsa to wannan makaho daga benue our dear brother from benue state the governor of kano state will assist you to publish this book and sell the books to members of the public. Therefore, we are assisting you with the sum of 500,000 naira for you to publish this book. And we request all educated blind men and women to also produce something of substance that will attract the state government to give them assistance, to give them a push so that they can go and have their useful life in the society.